mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala. A yau 26 ga watan Yuni na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan muhimmancin iyali. Masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Me sauraron mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. a yau a cikin zauren namu na tare ne da magidanta wanda za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi zamantakewa na iyali daraja ta iyali tana ƙara taɓarɓarewa a kowane ɓangare ba kawai Najeriya ba har a ko'ina ma a faɗin duniya zai iya kasancewa saboda waɗansu dalilai ne na canjin al'ada ko kuma zamani. A cikin zauren namu a yau ina tare ne da Jamila Usman Lamin, Misbahu Ishaq Abbas, Usaina Hassan Suleiman sai kuma Ibrahim Kauran Namoda. malamai barkan ku da zuwa wannan zaure to kamar yadda na gabatar za mu yi magana ne akan darajar iyali iyali dai an sani shi ne tushen kowane al'umma ma'ana inda ake gina shi al'umma inda akwai mata da miji da yara akwai abubuwa da yawa da aka rasa wanda darajar su ya riga ta barbare ko a ce darajar su ta kau daga wannan zuri'a da aka sani wanda al'ada kowace irin al'ada ce a faɗin Najeriya ko a Afirka ma zaga al'ada ce wanda ake girmama ta amma sannan a hankali canji irin na zamani da wa'insu abubuwa inda muke so mu duba wa'insu dalilai ne suka kawo yake zama darajar cikin gida ta ragu balle a kai ga yadawa cikin sauran dangi barin fara da malama jamila inda za ta yi mana tsokaci akan shi menene iyali da kuma darajar da ke cikin iyali. To da farko da mai gida shine kan gida. A matsayina dai na uwar gida gaskiya mata muna da muhimmiyar rawar da za mu taka a Kin ga inda an ce iyali daga shi mai gidan farko shine mutum na farko a gida. Sannan sai a faɗi ita uwar gida sai a biyo ga yaran gida. to kinga iyali sun taru to wannan muna maganar iyali na karamin iyali kafin mu je babban kudda eh, to kinga shi dai mai gida tsakani da Allah zai yi iyakar kokarin shi abin da duka Allah ya dora mishi idan yayi to ke ma mace sai ki wanda ya shi shine naki to kamar menene menene ya kamata a ce wannan shine bangaren namiji wannan kuma na mace a wannan iyali to na fara da na mai gida kin ga shi mai gida shi ya dora akan sai kula da ci da sha da tufatarwa da sutura da muhalli a cikin su fa wa'annan da lissafa miki kin ga shi zai biya kuɗin makaranta kuɗin ruwa kuɗin wuta ba zancen kuɗin haya daidai da cefa nan nan fa ba sai kin taimaka mishi ba shi zai yi abinsa kin ga shi ya sauke nasa sai kuma tarbiyya duka dai wannan haduwa za a yi to ke mace me zai hana ki ki tashi ki dafa ki gyara gidan ki kula masa da 'ya'yan sun tafi sun ci sun sha tunda shi dai bako ne ma a gidansa wani in ya fita da sassafe misali a ce ya fita tun takwas zai kai biyar zuwa shida bai dawo gidansa ba. Bai dawo da wurin. Yawwa. Wani kuma idan gwani ne zai kai har takwas zuwa tara bai dawo gidansa ba. Yana can ana hira. To kin ga dole ke zaki zauna ki kula masa da gidan da abin da ke cikin gidan. Ba wai 'ya'yan kadai ba duk abin da ya ajiye a gidan. Dole ai mace ita ce mai wannan nauyin kula da shi idan ta yi sakaci kin ga ai ta tsokani mai gidan saboda za a hallaka mishi abubuwansa ita tana can gefe ba tare da ta san me ake ciki ba. wato kenan ya kamata a ce akwai zama na amana ta san cewa duk abin da yake nashi nata ne tabbas mm. ai idan bata rike wannan amanar ba ma kenan ai ta yi wa gidan kenan rukon sa kainar kashi to kenan ita a cikin nata ayyukan na cikin gida shine mm. ta taimaka wurin tarbiyya ta kula da gidan ma'ana ta tabbatar cewa ba a ɗauke ba ba a bata ba sannan kuma ta kasance tana girkawa idan an kawo eh, ai tun daga shi mai gidan ne kulatta mm. ai shi ne ɗanta na fari shi ma kamar ita ke ah, ta fari an ce shi ma ya koya mata tarbiyya yawwa mm. to kin ga dole sai ta kula da abubuwansa tun da shi ya fita idan ya fita ya je ya nemo ya dawo ya kawo ita kuma ba sai ta kula da ta dora daga inda ya tsaya ba ta kula da gidan da abin da ke cikin gidan da girtin daga girki na fara yiwu misali har zuwa barcin 'ya'ya yara fa da tashin su dukka suna akwai wani akwai wani rawa da suke takawa a cikin wannan iyalin 'ya'ya akwai mana musamman in sun taso to a daidai wannan lokacin ne za a koya musu ai abin da ya kamata su je su a wani gidan in ba a koya musu ba in suka je ai kenan To wato daga nan ake dan samun matsalolin ake samu ake fuskanta a halin yanzu. Sosai. Nan da yara in suka je nasu gidajen in mace ce ba ta iya girki ba ta iya kula da gida ba sai da a kawo mai aiki idan kuma ɗa namiji ne bai san darajar matarsa ba ballantana ya kula da ita to bari in koma ga namiji da in jiya taɓa naku bangaren an hmm. aka ce iyali akwai darajoji da yawa wanda kila su matan basu hango ba wanda kuka san da su amma yanzu kuma kusan za a ce sun fara bacewa hmm. za takewar iyali hmm. wani darajoji ne wato idan aka ce iyali kamar yadda jamila ta faɗi a shi namiji shi kankat ne shugaba ne jagora shi ne wanda zai kada akalar iyalinsa sai yi hagu ko su dama su tafi a tsaye ko su tsuguna guji guda akan dora ko akan yi la'akari da cewa ci gaban iyali ya dogara ne ga cokan akan mai gida waɗannan lokutan ma akan ce idan aka ce wannan gida ne mai gidan ya mutu akan dubu babba namiji a gidan a ɗauki ragamar gidan a ɗora mai a matsayin shine shugaba to ga hmm. cewa magidanci ko kuma mai gida shi shine ragamar gidansa akwai waɗansu martabobi da Allah ubangiji ya yi wa magidanci Kama tun daga lokacin da aka ce an baka ya aure martaba ce wani aka yi maka don an ce cin ta da shan ta tufatarwa da addininta da gurin zamanta da kulawa ya dogara kanta kai ne za ka koya mata ta yi ta yi ta bari ta bari har zuwa lokacin da Allah ubangiji ya fara albarkatar wannan iyali to ga wannan daraja ce daraja ta biyu shine yayin da kake magidanci ka fita nema don ka kawo iyalan naka an ce ubangiji ya ce dukkanin abin da ya dace akan waɗannan iyali sai fito ta hannunka ne saboda Allah ba zai baka ba zai bayar ta hannunka ne to kin ga wannan madaraja ce na uku haƙƙin magidanci ne ya sadar da zumunci a tsakankanin iyalansa har ma ya miƙa hannu hagu da dama ya taɓo waɗanda suke gefen sa ya yi zumunci da su to kin ga wannan madaraja ce hagu da dama nake nufi shine zai iya kasancewa danginsa zai iya kasancewa danginta zai iya kasancewa makwabta zai iya kasancewa abokan zama kin ga wannan madara ko ina daga ciki yana da kyau a ce akwai wannan dangantaka da alaka to kuma wannan dangantakar babu mai sada da ita sai shi magidanci shine zai nuna cewa a tashi a je gidan wani a gaida shi a tashi je ka gidan wani kace ina gaishe shi ka gidan wani kai ke zo ka wani goro wani lokacin a da kin gina abin da muke da kan yakan sai goro ne sai ce kulle a ce sai ce wa ɗansa na babban ɗansa ja kannan ka wani da wani jika gidan wani kuce mana gaishe a bashi wannan ba wani abu ne ba ana so a nuna wa wannan yana zumunci wato wannan gida na da muhimmanci kun kuna da dangantaka da su to yanzu ba to yanzu yanzu ba haka bane abin yanzu abubuwa an samu canje-canje da farko za a iya cewa zamani ne ya kawo haka ko kuwa babu ce ta kawo haka ko kuwa wayewa ce ta kawo haka Allahu alam za ka iya ɗaukar abin ta bangare daban-daban yanzu ba abin ba kai ba a da za ki ga cewa daga irin wannan kaiwa gogon ka goro ko kaiwa ka goro a nan za ki ga yaro kan hango abokin zamansa ko a nan za ki ga yarinya takan hango abokin zamanta sai a haɗa auren zaman auren zumunci auren zumuncin nan an yi shi ne ba don wani abu domin ya ɗore a cigaba da zumunci amma yanzu abin ba haka yake ba in kika samu inda aka yi auren zumunci ma za ki ga cewa baya ɗaukar lokaci auren zai lalace zai lalace da ɓace rai da fitintuni sauransu yanzu za ga cewa mutum magidanci idan ya yi aure ya ɗauki matarsa daga ƙauye ya shigo birni to ya ja layi zai ƙoƙarin fara koya mata ba ruwanki da wani ba ruwanki da suwanci ba ruwanki da suwanci wato sauran yan ƙauye ne yan ƙauye ne yanzu ya shigo ita birni yawwa idan suka fara samun haihuwa an already dama ya riga ya ya shimfiɗa wani a cikin cikin tunanin matasa ita ma ta fara koya ayanta zumunci ba ba bai kasa bai zama dole da yan ba idan mutum zai zo ko kuma idan kauye ta dan uwansa na kauye tashi zuwa in ya zo ba tare da ya masa ba sai ta mai fada me yasa ka zo a gaban yaya to kin ga wannan ma duk alamu ne na nuna cewa ana yanki wannan zumunci. to barin leka wurin Usaina a yanda muka sani da yanda tarihi kuma yake nuna za ki ga dan uwa yana iya shiga cikin al'amarin dan uwansa ya Allah cikin eh, iyalin dan uwan ma'ana kanin rigima kila mata da miji za ki ga dan uwa aka janyo ba mutanen gari kawai ba a ce to kaza da kaza ne da wuya ki ga an yi saki kai tsaye ba tare da an bi bitan me ke faruwa ba an yi lallashi an bada baki har sai in ya gagara sannan ko aure ne za ki gani tsakankanin ƴaƴan dan uwa kafin shi mai ƴaƴan ya aurar da ƴaƴan ko ya shiga lamarin ƴaƴan shi ƴan uwansa ne ke kan gaba yanzu haka abin yake gaskiya ba haka yake ba wato rayuwar ce duk ta zama a ta zama malama binta saboda me saboda mu da ayin da da muka tashi muka tadda mu suna yi tsakani da Allah ko haihuwa kai ɗanka na fari ma ba naka bane sai a ɗauke shi cak sai a kai ko gidan wan mijinka ko gidan kanin mijinka a bashi a ce kai ka reni wannan naka ne shi ma haka yana fara haihuwa za a ɗauko nashi ko mace ce ko namiji za a ɗauko za a baka a ce kai ma ka rike ba za ka taba ganin a ce dan fari ya girma gidan uban shi ba yana da wuya saboda me saboda kulla wannan zumuncin kuma haka idan aure ne suka tashi idan wannan ya da aka aka riko koda idan ya tashi ya isa aure dole za ka nemo ko wani ka ba za ka nemo uban shi ne wanda ya haife shi ba ka ce wa a uban shi zai je ko kuma a'a naka wato ko neman aure aka zo yi ba ta wurin uban yarinya ake zuwa ba kenan sai dai a tafi ko wajen kanin shi ko wajen wan shi wanda dai ba su suka haifa ba amma yan uwa ne ko da uwa ɗaya ne uba ɗaya ko kuma uba ɗaya sai a ce to wani kai zaka ba da auren wanci kuma wallahi ta badu ta zauna wani yayi magana insha Allah sai a girmama kwarai kai za a girmama shi a bashi daraja an bashi wani daraja kai ko da mace ce a ce gogo ce sai a ce dan ma saboda tsananin daraja da mutunci irin wannan zumunci da da sai a ce to ai wance kanwata ce uwan mu da uban mu daya kuma ta wurin ta daga to na ba mijinta sai a ce an ba mijin gogonta ya daura mata aure kuma ta zauna ba wanda ya isa warware shi to amma yanzu ba haka yake ba wato wani abu malama binta da za zaki so in kara jawo hankalin mu fuskanta mu duba mu gani za ki ga cewa kamar yadda malama usana take magana a gida mutum ne da kannansa tun kafin ma yara su girma za ki ga cewa magidanci yana nuna bambanci tsakanin 'ya'yansa da 'ya'yan wasa a wannan zamanin ƙararra zan nuna maka cewa ɗansa baya laifi ɗansa baya so a taɓa shi ɗansa kaza ne ɗansa in ɗan uwansa yanzu zai daka mai tsawa ya ce fita mai ka zo nema ko kuma ya dauki dan ɗansa amma ya kasa daukar ɗawainiyar ko kuma ma ai ba ɗawainiyar ba ki baiwa ɗan dan uwan fuska ma ba ma ɗawainiyar ba zai ma shi ba ne fuska ba ma fuska ba bai same ta ba eh sannan ma akwai magidancin ma da idan matarsa ta baiwa yan uwansa fuskar zama a gidan shi to ta shige su zai zama matsala zai zama matsala saboda zai ci aike kika ba su fuska in baki ba su fuska ba ba za su zo su zauna min a gida ba ga maganar ta zo yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Ibrahim kana ta jin da tattaunawar da ake ciki. Yana kwaji To a cikin wannan magana da suka yi Usaina ta maganan cewa ana kai yara riko. Hmm. Eh, dan dan uwa ya kai wannan saboda wai a kara dankon zumunci. Hmm. Anya yanzu wannan abin zai tasiri ko ko zai aikatu saboda ganin cewa in dai dan riko ne ko da kai ka je ka dauko da kanka kace a bani ma'ana za ka ga mutum da kan shi je ɗauko ɗan a wurin iyayensa da gatansa da komai wai dan a tunanin iyayen zumunci za a ci gaba da kullawa ko ya taya saboda suna da karamin karfi amma idan ya zo mahallin da zai zauna ma daban yake da 'ya'yan da suka haifa makarantar da zai zauna daban yake da na 'ya'yansu. Wato duk idan muka duba waɗanga abubuwan kafin ma magana shi riko wani abu da kamata mu duba ma akan shi magana da ake tattaunawa akan magana iyali. idan muka duba iyali ma sun kasu kashi biyu akwai abu da bature yake cewa nuclear family wanda kai ne uba da mata shida ya cikin mm, gida na kusa kusa mm. kuma akwai extended family wanda su kun buɗe su zaka gida akwai ma kaka kila da wasu ma danguna duk ana cikin gida ana hmm. hada wuri ɗaya so babban matsalar da ake fuskanta yanzu wannan rashin mafi akasari yanzu iyali suna komawa na kusa-kusa wato nuclear family fiye da extended ko a cikin karkara ba a cikin birane ba sannan kuma ga abin da ake cema urbanization wato hijira da ake yi daga ƙauyuka zuwa cikin birane yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke jawo matsala a kan yadda matsalar magana iyali take tafiya idan muka wato matsalar yau na taso misali daga karkara na dawo kaduna misali na dawo cikin birni yan uwana na can na fita batun su zai iwa a birnin nan da na zo na ma na matar da na aura wadda kila ma bata ba san ƙauyen mu ba ban san yan uwana ba kuma ta fi ni wayewa ko ma bata fi ni wayewa mm. ba ban ɗauke ta na kai ta karkarar nan ba yan uwana in suka zo ma ina wani zaga yana ma kunye a ga dangin shi to ta za a ce akwai darajar iyali a cikin wurin nan tun mutum na an fara samun matsala mm. sannan duk inda an ka taso birni a cikin bariki a cikin birane al'ada tana bacewa wannan ya zo da wannan al'ada wannan ya zo da wannan al'ada wannan ya zo da al'ada al'adu suna bacewa wanda ya maka daidai shi za ka ya maka daidai shi yi adaptin ka dauki abin da ka ga maka daidai ka dauka so duk su ne matsalolin da ake fuskanta bari da magana da kika min maganar ruwa tambayar maganar ruku mm. abu ne zai iya kuma zai iya kyanwa ya danganta idan muka kalle shi idan muka duba kan maganar da Hussaina ta yi na cewa a da ɗanka na fara ma ba ɗanka bane ɗan ɗan uwanka ne zai iya ce miki ni ga nan mai magana da ke ni ba ɗan farin bane ɗa ne na biyu a mu. amma da riko na aka yi wanda ya rika ni wan mahaifiyata shi ya rika ni ko da na je wajen shi an kai da waje ne ya rika ni akwai kuma da ya kane shi a gen kuma tana hannun shi wanda kusan tare da ita muka tashi sannan kuma akwai yayana a gen wanda muka yi muna hannun shi an kafin mu nan duk kusan shi yana cikin dalilan da ya sani har yanzu ce miki ko a gidanmu shi ya samu ka san mafi akasarin yan uwanmu na karkara saboda an hada ku saboda an hada mu mun zanna cikin gida to babban matsala kuma da ake fuskanta yanzu wajen riko wadda ake fuskanta matsala shine magana da aka yi na cewa bambanci tsakanin dan wannan da dan wannan idan ka doko saboda ya da zumuntan da aka da ake yi a da sallah ma in ta yi da dan kanin ka da dan wanka in kana da hali ba za ka bambanta su wajen kayan sallah ba wajen su da yayan sallah ba amma yanzu fa al'amarin ba haka yake ba yau in ka doko ɗan wanka riko ɗan ɗan wanka riko yau in ka aje mata kashi yau in suna zanne zaman lahiya tana da kashi tana mai komi lokacin da za ta fara haifa nata zai fara samun bambanci duk yana ɗaya daga cikin matsalolin da ake samu abubuwa ne da dama waɗanda karatunsu ko ko magana a kansu abubuwa ne da zamani ya zo ya canza abubuwa al'ada ta zo an samu al'adu mabambanta al'adu sun zo sun canza an samu abubuwa dai ga sunan dai sai a ce Allah rufa asiri to ni kuma na so na dan yi maka musu kaɗan zamani ba shi ya canza abubuwa ba mm. mu mutane mu muka canza mm. saboda idan muka dage muka riko ga al'adunmu mm. ko kuma ga yadda muka ga iyayenmu hmm. suna tafi da al'amuransu in muka riko da wannan zamani ba zai sa mu saki abin da muka taso muka gani ba hmm. sai dai idan mu ce mun zo maraya mun baro ƙauye an zo maraya an ga wasu abubuwa na maraya bari na ajiye wancan to kaga ba ruwan zamani gaskiya gaskiya ni na fiye da magana sa zamani ya kawo wani abu dalilin da sanin cewa zamani ina da zamani ya kawo nan mm. ai iyayenmu a da za mm. ta su ko dai ma'aikatan gwamnati mm. ko yan kasuwa sukan yi hijira daga kauye su zo birni su zo su in fatoci ne ma su su fatoci su in kwangila ne su su kwangila su amma ba su ba su yadda wannan wannan al'ada ta cewa dan dan uwana dana ne ba Dana dan dan uwana ne ba ne ba zamani zamani ne yanzu kuma kun yi magana akan cewa ah, ba zamani ne ba yanzu kuma sun ce zamani ne ya kawo mm. cewa ana iya bambanta tsakanin dan dan uwa da kuma dan da da ka haifa mm. to a da kun san cewa idan kamar yadda na bada eh, eh, kwatance a baya cewa idan aka tashi neman aure mm. mutum baya aure da yadda ya haifa in har ma iyayensa ba su da rai mm. yayyinsa ke daukan wani mm. in babu kawunansa mm. na bangaren ubansa ko kuma na bangaren uwa zai da zama mutum ba a bar shi da wannan nauyin ba kuma hakan yana karfafa zumunci na ganin cewa kamar an sa hannu a lamarin ko da kuwa mutumin ba shi zai kayan ɗakin amarya ba to a hannun yanzu me ya kawo canjin da aka samu cewa mutum da shi da wansa uwa ɗaya uba ɗaya sai in za a ɗaura auren ya aika mishi da kake ce sauran kwana kaza ko waye miji wanda ta samu miji da ke zamani ke yanzu bari mu bada misali ayi maganar maraya irin al'ada ta eh, banza kan misali an yi maganar maraya misali yanzu hmm. ayi mis yau misali ka tashi daga karkara ko ka dawo bariki kana zani yan uwanka suna can karkara a ƙauye lokacin da kake zaune a maraya a bariki kila an zo wani ya ga yakka yana so kila ma mahaifiyarta ana ka aure ta ko an jima da ita ka zo lokacin da wani ya zo yana neman ta aure za a kila abokinka na hulɗa na kasuwanci ko na aiki mm. ko kuma ku za ka za a ce shine uba shine uba a jina dai an mijin misali kila bai san ma tushen ta ba bai san tushen ba an je gina gidan ma eh. ba gina gida za a yi mai tubali mai na mm. na zama dindindin ba saboda ina san in gane cewa da kwace zamani ne zamani ya kawo kenan idan kun shiga da kai ke magana ganin cewa a bariki ana samun al'adu mabambanta eh. da ake taruwa to amma kuma na yi dubi zuwa ga al'adun waɗansu ƙabilu eh. wanda har gobe eh. idan za a gabatar da aure dole sai wa'annan manyan sun zo kai yana kai ga sai mijin ya je ƙauyen yarinyan ya je ya ga tushenta har gobe ya je ya ga har tushenta an gan shi mm. sun san wanda zai ɗauka musu ya mm. to me yasa shi na malam bahaushe ya canza daga gabatar da yan uwansa mm. ya zuwa ya boye su shi yasa muka ce miki zamani zamanin da muke nufi a nan shine sai ki samu mijin sai ce shi ba zai je kauyen su yare tun farko ma sai ce ke ni ba zan je kauyen ko wani zai shiga sai a ce an yi amince wato zamanin da muke nufi a nan shine shi malam bahaushe sai yayi watsi da al'adarsa yake kokarin daukan al'adar zamani al'adar zamani ita ce al'adar da aka aro mana ta turawa aka kawo mana ita cikin to ba na yan uwan zaman mu ba ba yan uwan zaman mu ba shi mana bahaushe shi mana bahaushe <laughs> ya yi saurin watsar da al'adarsa kuma bai ya kalli al'adarsa a matsayin cewa al'ada ce da za ta dora mai nauyi nauyin yan uwansa shi yana ganin cewa ya taka tunan da mulkin tsira saboda haka sai a ruwan nan al'ada ta malam bature mm, ko a bariki a bariki sai makwabcinsa ko abokin hudarsa ko abokin ake sai mai da shi a matsayin dan uwa na jini dan uwansa kuma mai da shi banza ba ba wani abu ne ba bala in ga mutum na a barikin nan na ga malam bahaushen da ya tashi neman aure tun da ya fara neman aure har ya gama makwabtansa da ya tadda a bariki su suka zama iyaye har aka yi auren na aka gama da wali da waye duk a barikin ne ya samu su yarinya na ba su san yan ba sai da aka yi aure aka gama aka haihuwa ta ɗaya ta biyu ta uku har haihuwa kusan takwas ba san zuwa yan wasa ina nan cikin ofis wata yarinya budurwa ta zo an kame ita ita kuma wannan yare irin wannan mahaifiyarta sun haɗu wani wuri da mahaifiyarta so kai aure wallahi magana da aka yi ita ne mahaifiyarta ya ce mata dan wuraren bauchi ne wurin kasar razo amma har yanzu ita ba san wasu yan uwa ne ba san dangi ne ba Allah ka rayuwa ce ta ba number wani an kira wani a Abuja ya ce shi wallahi tun da yake bai taba kai shi dangin su ba matar take hannunta mahaifinta ya kawo ta wajen kamin Allah mai rasuwa ya ce ya kawo ta ne ta rike ta ta aure da ita ta ce ita zaman ta da shi sun haɗu da shi ne yana kawo dusa haka amma wallahi ba san tushe to akwai wacce ta zo ta zo sai ta ce ita mahaifinta ya ce idan an je katsina unguwa kaza ta faɗi unguwar ni ban rike ba idan ta ce lungun menene a nan za ta samu gidansu to an ji ta rike waɗanne gidan wa to kin ga ayi magana da muke kenan na cewa a daraja ta iyali da rashin zumunci da ya riga ya fara lalacewa ba ya fara lalace ba da ya lalace ya lalace to wai inda muke bi yanzu akwai hmm. wurin da za a bulle ya kawai ba magana bullewa sai dai tarihi yanzu bari ba ba bari wata magana dai gamin mu je can akan wannan ne na hanya aure magana aure da ake yi yau tun daga neman aure ya kamata a ce a je dangin ku a ƙauye ai za ga wasu har yanzu idan za a ɗaura aure sai an koma ƙauyen su can mm. za a je a ɗauro aure wani babba ko gidan ko wani gidan ku a je a ga gidan ku a ga inda kake a san dangin ka mm. amma wani yanzu an dawo nan ɗaura auren masallaci ba ma na cikin gida ba a ga shi gidan ku ba ka biya a baka certificate Wato mm. abin kamar bai dace da al'adarin mu ba kenan. Gaskiya bai dace da al'adu ba. Al'ada ake. Yadda hana samun daman a san kai wane ne. A san san wane ne. To ai yanzu in kun lura da ake takura ma sai an san dangin mutum kafin a yi aure. kun san ana ɗauko dangi na haya ana ɗauko dangi na haya haya akwai dangin haya sosai yadda ake ɗauko hayar lefe kamar a maraya to ana ɗauko dangi na haya ba zai wuce sati biyu da wata yarinya ta ce makanin ubanta da ubanta da uban da shi ubansu daya ta ce mishi wallahi wallahi baba in dai har baka bani na auri wanda nake so zan maka rashin mutunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta ce zan maka rashin mutunci ina uban nake yake ubanta yana nan da ran shi Eh, eh, ya ba ta da tarihi ta ta ce zan kuma kin san wani abin jin haushin kamar yadda muka faɗa cewa mu dai still iyaye mu muke bata abubuwan nan iyaye maza mm. uban yana nan fa mm. kakki ce ya dauki wani mataki mai karfi kuma mm. yana jin duk rashin mutuncin da yan nan take ma eh idan ta koma ta sai ta gaya musu daban ta ce bayan kaza kaza an mata rashin mutunci kudan ba a shi ya haife ta bane sai da iyayen su can wanda suka sai su dauka eh haka din ne mm. ba za su fa su bincike ba mm. su bincika su ga to tun da yake yana kalama haka aka tabarbare kenan ba abu lakanta ta ba abin da sai yanzu ta girma sai isa aure mm. an tsaye da miji an yi komai a hannunsa ma ta girma a hannunsa ta girma yanzu ta kawo mijin ta tsaida ya ce gashi nan zai bata kuma daga ta ce ba ta son mijin to shi ne ya ce to shi eh, kuma ba zai zama karamin mutum ba to shi take ta ce makanin uban rashin mutunci Hmm. kuma iyayen sun sani to wato in ana kawo abubuwa irin-irin waɗannan abubuwan ko wasu abubuwa zai ce ba su faɗuwa wasu an ka faɗi su za a kama a wasan kwaikwayo kuma duka sana'a ne suke wannan kuma duk suna faruwa kuma duk cikin al'ada kuma duk cikin al'ada malam bahaushe yanzu ta ta canza ita gwar abi wato abu ne wanda al'ada wanda ba san malam bahaushe da ita ba da mana ɗazo da nika cewa abinda ake ce ma abi ake ce ma mara yana cika abubuwan da kawo soyayya soyayya nan da wasu abu a da bariki ai a da akwai dangin da ba za a dama ka je ka aure cikin su ba al'adar malam bahaushe sai a ce kaza saboda mina ne ai bai cike ne ko ba haka ba ke ma ba za a dake aure wani dangi ba saboda gudu wani da ai maganar da bahaushe ke yi yake cewa nono alƙalin da saboda ni ai daga nan daga nonon uwa ɗaki ɗauko wasu ɗabi'u ya sha ai shi yasa ba a son ka haɗa dangi da wasu to amma yanzu ma waɗanda za ka je ka aura ko ki aura ba a san asalinsu ba a san inda sun ka taso ba to akwai wani abu kuma da ai asalin su da inda suka taso shine neraka neraka na ma ita aka mai yanzu hmm. to a wani bangare kenan hmm. a dai bangaren kuma za ta ga cewa kin ga auren zumunci aure ne wanda ya samu asali tun daga iyaye da kakanni hmm. kuma dalilin yasa shine dalilin ɗaya daga cikin abin da bisa muke muke tattauna nan gudu shine a haɗa zumunci kar amanta da juna kar amanta da juna ko auren da na sani da wasu mata ne guda uku biyun wasu ɗaya ubansu ɗaya ɗaya kuma rikon ta uban yayi mai hali ne aka zo duk an musu mazaje lokaci ɗaya za a masu aure lokaci ɗaya wurin tafiya sayayyar kaya ga doka Tifa da me an ka bambanta wato ita ita rukon wanda rukon ta an kai gidan nan ba mm, mm, mm. kuma ɗaya da kuma uwa ɗaya uwa ɗaya uwa su saki yaran nan ta ga abin da ke nan ta sanar ta zai ɓaci bai wata an kai ba ta isko mijin da za ta aure ta nemi shi don Allah ya kawo uzuri na a ɗaga auren nan nashi haka an kai don kada a lokaci ɗaya ta ce a bari sai aina sosai aina ta saboda wannan bambancin da aka mata mm. to ka duba gani a da al'adar malam bahaushe ai umarta ba ma shi zai mata ba ballanta ya haɗa ya bambanta yau ka duba ma 'ya'ya maza shayi in za a yi yadda za a tara ku mm. yare cikin unguwa ko cikin dangi waɗanda za a yi musu lokaci guda yanzu abu ba haka yake ba duk al'ada a duk al'ada ce an yadda ta mm. yanzu ya kawai kowa ta su tafi sheshi ita ake yi Gade maganar ta zo.

madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.